daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tasoshin da zangon fm a nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar gano kuma za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif a yau juma'a 12 ga watan afrilu shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa jihar kaduna a najeriya inda wakiliyarmu da ke can binta zahara ibrahim ta tattauna da mata akan batun kwalliya da mata kan caɓa har ta canza musu kamanni lamarin da a wasu lokuta kan haifar da rashin jituwa musamman ma idan kwalliyar ta wanke ta kuma ji ra'ayin maza akan hakan wanda da dama don su ne ake caba kwalliyar akwai kuma batun rawa da iyaye kan taka wajen zaman 'ya'yansu lafiya a gidajen auren su domin jin yadda za ta kaya sai a biyo mu a cikin shirin na yau da gobe. To masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba zan barku da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a can jihar Kaduna Najeriya. Binta Bismillah. barkan mu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu ne da gobe. Yan aji ku an taba gayyatar ku bikin wata da kuka sani in and out amma bayan kun haɗu da uwar gayya wato amarya sai kuka kasa gane ta amarya ta sha fenti an zizara mata huda kala-kala su barbada kumatu su jagira fentin lebe zizarar hanci kai ga baki ɗaya ne an sake mata kamanni kwace yanka chopra ce tuma sauraro wannan shine adon zamani wanda ake kira make-up mai da tsohuwa yarinya kuma iya kuɗinka, iya shagalinka duk da ke wannan kwalliya ta fi tasiri ko an fi cin kasuwar ta lokacin shagulgulan biki ko suna amma akwai waɗanda ba sa iya fuskantar jama'a a kowane lokaci sai sun yi wannan fentin ba nan gizo ke sakar ba shi dai wannan barbaɗa kumatun ana yin amfani da shi ne wajen yin a cuci maza ƙwarai kuwa a cuci maza mana ai akan samu washe garin shagalin biki bayan an ya hakikanci a auri ta gaban moto ta zuwa vila sai kawai ya yi karo da ojuju gaskiya ta bayyana inda akasari rigima ke fara barkewa na zargin an sacewa ango zizar amaryarsa to wai menene sirrin wannan hoda kuma me yasa matan wannan zamani suke son ma'amala da yin makeup a kowane lokaci tambayar da na wa matasa mata kenan a cikin tattauna da muka yi a ajinmu na yau da gobe kuma ga yadda tattaunawa ta kasance to 'yan mata a gari an ce kwalliya sirrin ya mace to amma kwalliyan nan namu na zamanin na yakan zama wani lokaci har sake siffa ko halittar mutum yake za ki gama mace ba ta ma da hanci amma an yi abin da za a mai da hancin nan ya zama siri daga san dauko ta daga tsakiyar larabawa ko kuma a mai da ta jajawar da ita amma fa kake tambiya jikinta yake ko hannunta ko kafanta kowanne kalansa daban wai menene sirrin ne me kuke jin daɗi ne akan wannan shi kwalliya na musamman na zamani wanda na ji an ce ma udan kuɗi kuke ba da wurin yinsa a cikin dai wannan tattaunawa namuna na tare da Khadija Abubakar Zamzam Maryam Bashir da kuma Khadija Sa'ad Muhammad sai ku ba mu sirrin da ke cikin wannan kwalliya kwalliya naku na mata ko muje ko dai mu ne aka bari a baya ne <laughs> a gaskiya um, an bakku a baya kaman abu ne da yakan zo da zamani domin yawanci mata yanzu idan kika je gidan biki har da ma gidan suna za ki ga yawanci kowace ɗas fuskarta ta yi shar abinta mm. don wasu idan suka yi alwalan matan daga gida aka yi makeup din nan to gaskiya za a rike shi ne ba oh, ku yarda alwalan ta ta karye ba kenan ana rike alwalan ne ana rike ta ne ai hmm. <laughs> gaskiya na kwalliya ne wala kenan mm. to Khadija To gaskiya haka ne kwalliya cikon ado ne na ya mace amma ga wanda su suke sanyi gaskiya ni dai kima ki gare fuska ni ba na yi bai kuma dame ni ba ban kuma ni dauke shi wanda dai kuma yana ma dai wanda suka yi kyau amma ni dai ban yi saboda na kan gani kamar wani abu ne da zai takura min kamar yadda ta faɗa ka yi ka biya kuɗi ka zo ka wanke za ka yi alwala to Eh, in ba wani zaka kara yi ba a lokacin fuskan zai da malmale za abu dai damuwa kala kala kawai ni shi yasa ban damu na yi shi ba gaskiya wani lokaci kuma ban da ma maganan sallah idan ba wai irin fitan ma na jin daɗi bane misali za a ɗauke ka a mota mai AC da sauransu idan kika fito rana ta gasaki eh, gaba ɗaya kwalmiyan zai caccaɓe in kina ke mai yawan zufa ne ko mai kon fuska ah. duk zaki ga yayi wani iri sai kin ta mai hidima eh, to wasu kuma da suke so din zaki ga suna yawo da fanka irin dan ah, hanfan dan karami ah, da sun ji fuskan zai ya fara gumi za su sa su busar da fuskan saboda dai kwalliyar ya zama yana nan <laughs> kamar da Khadija ta ce ta ce akwai ƙananan fankoki da ake amfani <laughs> a ni dai gaskiya yanzu abin ya ci gaba ba a cika amfani da fanka ba akwai abubuwan da ake shafawa ba a cika yin zufa ba kuma ni dai to me gaskiya kwalliya yayi Allah ai kwalliya ka <laughs> ai ga kinan fantastic an ce ma ai ba ka iya fitowa gida kullum sai kin yi ba biki ba suna ba kwalliya yayi gaskiya ina son kwalliya ni dai gani ko da yaushe 247 gani dai das das da ni mm, in dai ba bacci kike ba in dai ba bacci nike ba ni karan kaina in nan kalli kaina ko bacin ran nike na gani dai nayi kyau sai in ji hankali na ya kwanta da gaske ne <laughs> to ko cikin mutane ka shiga in kai ma kaga kayi kyau din nan mm. kai ma karan kanka daɗi kake ji kwarjini da annashuwa da kwanciyar hankali cewa kin isa jan kai babban yarinya <laughs> in ga dai na yi kyau gaskiya kuma musli maza yanzu nan su ma ban dai ce duka ba akwai wanda ba su ba da idea din mace kwalliya ba amma majority a cikin 100% 70% suna son su ga mace ta yi kyau kashi saba'in su ga sun dawo gida. Kama an zana ki. Iwana <laughs> su ga sun dawo gida sun ga matarsu tana kanshi fuskan nan an gyara giran nan an gyara idan nan an sa jan baki ko eh. ina na walƙiya. Ah, in ma beb din shi ne haka. Eh in ma beb din shi ne zai kiga ko bacin rai ya kwaso daga waje na kallon ki zai ji sanyi a cikin zuciyar shi. <laughs> Amma in ya dawo gida ya ga fuskan nan is on kept ba dan gyaggyara ba kin gane ai. ji eh. kiga shi ma din to da na wajen da na cikin id daya a least a dan ga babbanci. In an dawo gida a ga babbanci. Khadija je ta ce ita fa ga abubuwan da ya sa ake yin wannan abu kuma ita ta ga amfanin sa amma fa saboda bata shiga daga ciki ba amma akwai labaran da akan samu na cewa fa wa'ansu daga cikin mazajen nan da yake ba su san sirrin yaya kuke kwalliya ba. ba sa sanin ainihin wace ce suka aura har sai bayan biki sannan an gama wannan kwalliye kwalliye rana guda kin tashi daga bacci ta fito bayi kawai ta zo tana honi honi sai kawai habibi ya ga fuska shi dai ba ta kakasa ba eh to gaskiya haka ne domin gaskiya idan ka saba especially mostly yanzu maza yawanci idan suka je taɗi mm. sun je zance wurin mace ko kuma sun ganta a hanya sukan ganta da kwalliyar taras balle yanzu da sallah ta tabbas ake san yanzu da kwalliyar sallah mm, da wani yake ina tausayin namijin da ya nemi mace a yanzu <laughs> so afta an zo kuma an yi aure da safe kin ga definitely ai fuskar ka dole ta wannan ka fito kayi alwala mm. so definitely dole yanayin fuskan ka da yanayin halitta ka dole ta fito namiji kuma ya tashi da safe mm. ba ba abin da ya fara gani ba kenan ba mm. abin da ya saba gani ba kenan to kin ga definitely ai dole a samu matsala so kin ga gaskiya one of the illa kenan da ake samu na wannan makeup din sannan kuma su kansu masu makeup artist din za ki ga akwai wani um, pictures da suke sa na before and after hmm. sukan yi mana wannan wulakancin hmm. da tonan asirin <laughs> eh, sai ki ga an an ɗauke ka hoto wani ma baka sani hmm. eh, ba kafin a fara maka makeup din za su ɗauke ka hoto after an gama makeup din shi ma sai su ɗauke ka hoto sai su haɗa hoton gaba ki su nuna maka irin bajintar da suka yi wurin maida ka wani abu da su suna tallata kansu ne kai kuma suna tona ma asiri <laughs> kika comment section na facebook ko kuma wani abu ai ta zagin mu ana mana wulakanci eh. ana jibe ta tsohuwa a nan gurin amma tan ta yi facebook za su masan su ce za a cuce su ko wani abu to mazan ma kuke yi gaskiya dan wata da ake ga shekarun ta aka boye mm, dan wannan ko da kamar ai mm. cuci maza ce gaskiya gaskiya da Khadija ta yi wannan magana ba sai ta tuna min da wani labari na wani wato ango ne da amarya suka yi aure sai suka tafi kasashen waje domin su yi honeymoon to a hotel din da suka sauka akwai irin swimming pool haka to shi mijin tun kafin aure matan bai taba ganin ta babu kwalliya ba ko da suka yar kwalliya ce ko da suka yi aure ma bai taba gani ba kullun za ta riga shi tashi ta yi sannan za ta tabbatar da sai yayi bacci har da daddare tana da wannan kwalliyan ba ta zama babu wannan kwalliyan ita a rayuwarta to da suka tafi ya ci gaba da ganin ta da wannan kwalliyan kawai rannan sun fito sai ta yi sha'awan ta shiga swimming pool ta yi wanka tana tsumbulawa ciki ashe wannan kwalliyan ya je ya wawwanke shi kuma yana bakin abin ya zauna mm. yana jira ta fito shi bai yi niyan yayi wanka ba mm. to kawai yana yana zaune yana jiran matan ta taho kawai sai ga wata ta taho wurin shi tana tahowa sai ya miƙe ya zabura ya irin ya tsorata yana kokarin gaya mata a ah, me haka wannan lafiya daga ina sai take ce mishi a ni ce mana ya ce ke ce wane ne da matana na zo kake zo ki lalata mu aure eh, mun zo honeymoon ne ita mata je yin wanka yanzu za ta zo a'a tana ni ita ce fa yana shi ta bashi wuri Ya ya tsaya daga baya dai mutumi ya gane ba a'a ya zaka ce ni ce fa wance wancan dai ji dai bayanai ya aka yi ta sani in ba ita bace matar shi aiko mutumin nan shine ce auda ma ke ce haka kike hmm. to bai taba ganin haka take ba to sanadin dai wannan abun suna dawowa aure ya kare saboda shi ba wanda ya aure yawa saboda bai taba ganin ta a ainihin yanda halittin ta yake ba a wannan makeup din da ake na ciwa-ciwa a shi yake ganin ta su zanzan kun shiga hannu kun ji an ce kuna ciwa-ciwa eh to da ta faɗi wannan labari sai ne tana da wani labari Amma akwai wani miji ne saboda matar shi tana yawan ije jikinta on cap da abubuwa shi kuma mijin Allah ya zarabce shi yana son mace ne mai gyaran jiki mai son kwalliya shi kuma uwar gidan bata damu da irin wa'ina abubuwan ba ita dai kawai da zare ta yi wanka ta shafa mai ta dan sa tulare dai sama sama haka take ita jikinta sai abin ka abin na damin shi yayi magana yayi magana dai ya ga ba mai gyarawa bane ka ya ce to shi da kuɗin shi gwamma ya je ya aure ya auri mace mai son kwalliya mai son gyara da abubuwa ya je auren shi ya auro mace mai kwalliya irin tas ɗin da yake so a daren ranan ya shigo dai ya gare matar shi da irin da ta yi wanka normal normal da dare ya shiga ɗakin amarya ya dawo ɗakin uwar gida ya mata irin sai da safe sai da safe ne ya bata abin da za ta ci ya gama uwar gidan shi ta daddasa kwalliya ta yi kyau ta yi ɗauri mai kyau ta yi gyaran gira da abubuwa yana shigo ya ce ina mamanku sai aka ce ai ga momi can ya ce a'a wance eh. ke ce haka wato ke da kwanta tayi wannan eh, fanta fantan tayi ina fente-fenten ga miki yace wance ke ce haka kika yi kyau haka gaskiya kin cuce ni Allah ya isa ban yafi kika sanar da ne aure <laughs> kika sa na ji na kashe kuɗi na ne aure? masu makeup za su yi kasuwa ta hannun ki ko. <laughs> Kika sa na ji na kashe kuɗi ne wannan auren kin cuce ni Allah ya ban yafe ba yana zuwa yace haka da mu uwar ki gidan shi take da irin wannan kyau haka aiko ba shi ya ce ma amarya shi ba ya fasa aure. A bai isa ba. Ni <laughs> je mu uwar gidan tsiya ce kar ta ƙara ita jikinta ba gyara shi abin da yake so a mishi a gidan shi. Mm. kuma kuna ganin ku dai wannan gyaran. Ya duba ga uwar gidan ma ai ta fa amare shi kyau. To an dai ci gaba. Zamzam. wai a tsakanin sirrukan shi gyaran mm. ma'ana wannan fente-fenten da kuke yi da kuma dan a cuci mazan nan da kuke saboda kuna sanar da cewa ba haka kamannin ku yake ba ba kwa jin akwai wani lokaci zai kamata a ce kun sa tsoro a cikin ko kuma wata rana ce yau da rana za ma zai zo ba zan yi fentin fuska na ba zan zo a yanda nake mm. saboda gaskiya ta ga gaskiya tunda mazan ba sa muku fenti haka suke zuwa eh. ku me yasa ba ku fito musu a gaskiyan ku balle da sallan nan eh to gaskiya zan iya cewa kwalliya most especially wani wasu daga cikin matan mu gaskiya halitta ne wata Allah ya yi ta yar kwalliya ce tana da son kwalliya ba za ta iya fita babu kwalliya ba gaskiya. To ai wannan fentin muke magana wannan dai mm. fi hodan da kuke sa dan barbada waye dan barbada waye dan mai canza kamannin nan. Allah ya dan kara muku girman eh. ido ya kara muku hawan hanci eh. ya mai da ku silindiya. Ni abin da ba zan yi a makeup ba. Shine akwai wani makeup da yanzu naga ana yi za ki ga har cika tayanin munin nan. ki za ki ga an sa ko wani form ne akwai wani form da ake siya ake sakawa sai a cika shi sai a sassaka a ciki. Wato har an kai wannan matsayin mm. kuma. ba ma ba ma ta yalmuni ba kaɗai har da lips ɗin sai a samo a gyara maka lips ɗinka an dama gira eh, dama kun daɗe da sawa eh, a gira kam ai ana sa shi wannan dama eh, no amma wannan na zamanin wannan na zamanin wanda hmm. ake yi yanzu gaskiya ake gan shi yawanci na ta muni ne da kuma lips yanzu aka kawo shi za a gyara maka lips ɗinka dan ƙara musu girman su hmm. da kuma tayani munin shi ma a gyara shi ya test to gaskiya a cikin makeup shine ba zan yi ba Eh, amma kuma yana karɓar mata ai yana yi ana ɗaukan hoto wacce na ga an mata na bidiyon hmm. abin ya ban mamaki ba za ki taɓa cewa ita ba ce sai da aka tona muku asirin before ɗin da <laughs> afta. ta fito ta yi tas abinta ta ku ra'ayinku a wannan lokaci da ake ciki na musamman ya kamata a ce duk wanda ya shekarunsa ya kai na hankali ya ce zai yi aure gaskiya da gaskiya ta biyo baya kuma akan samu matsala bayan aure namiji ya gane cewa ba ke din nan ne yake gani ba tunda duk kwalliyan ki akwai lokacin da zai zo dole sai ya ganki a yanda ke kike din to kuma yakan haifar da dan wa'insu matsaloli ba a hana mace kwalliya ba ba kwa ganin ya kamata a ce mun fara fuskantar gaskiya din muna nuna ba komai ne sai an yi a cuci maza a ciki ba tunda su dai ba sa cutar da mu ta wannan bangaren abu ne fa da ya zo da zamani kuma an san fa kwalliya ce ba kawai a jeje a hakan su karbe shi a hakan su da su suka ma zuga ku kuke ne ko to ai to su suke zuga mu saboda idan ka saka a sosai ma in kika za ki ga ana wow eh, eh. wow sai dai ki ji a sai wa'annan manya-manyan comments din haka zaki ga ana yi kai kuma kanka sai ya kato to me zai sa ba za ka kara yi gobe ba da gudu yan canji na ina samu anan suke karewa an ce kuma da tsada eh to gaskiya to alhamdulillah amma kwalliya ya kan biya kuɗin sabulu ah. yo to ni <laughs> ko kin aka ce mun ah. nayi na saka a status ko kuma a whatsapp status ina ko kuma instagram ko wani abu aka ce na kyau to alhamdulillah ko dai suna biyan kuɗin kwalliya ne <laughs> akwai masu badawa akwai masu bayarwa sosai ma da yawa Masu sauraro yanzu kuma ga ra'ayin 'yan maza dangane da wannan batu na kwalliya da mata kan yi da ke canza musu kamanni. ba shakka yawancin lokaci kwalliya na biyan kuɗin sabulu kamar yadda 'yan mata suka ce ko menene ra'ayin maza akan ikirarin da matan suke yi na cewa yabawa shi ma tayawa ne ga ra'ayin mazan sunana kazin baba tunde ra'ayina akan makeup din mata ya dai kashi kashi biyu ne na farko dai makeup a gurin na mace dai abu ne mai kyau saboda yana dan kara musu kyau yana dan kara beautifying ɗinsu da sauransu amma ya cika yawa yakan zama kuma shirme wani zuba. Sunana uh, Aminu Aliyu, uh, ra'ayina game da abin da ya shafi make-up na mata, musamman matan aure abu ne mai kyau matuka saboda wato yana kara musu kyau kuma mazajen suka gansu za su ji daɗi kuma duk abin da mazaje suke so musamman matan aure abu ne mai kyau su kuma wayanda ba su yi aure ba shi ma yana iya zama mai kyau yana iya zama mara kyau sunana nura ibrahim ai makeup abu ne mai kyau amma in yi yawa gaskiya ba da kyau saboda yana sa mace ta zama kamar wata dodo dodo amma in ya zama dan daidai yana sa mace ta kyau sosai sunana muhammad munzari salihu ni ra'ayina dangane da makeup na mata ina kallon shi wani nau'i na tsafta kuma yana encouraging mata da su yi shi domin duk mace da ke makeup ta alama ne na mace ne mai tsafta ba kowa kan yi shi ba. na Muhammad Nazifi Yusuf Lucio. To ni gaskiya magana nake so an faɗi ba akan makeup makeup ba wani abu ne abu ne mai mai sha'awa mai mai burge kowa in dai namiji ne ya cika namiji amma dai cewa duk wani abu da mace ta yi in dai akan kwalliya ne to mai kyau ne ko ma mai mai kyau ne ita dai babban burinta dai a ce dai namiji ko ba wane ne dai asa mai kyau ne ita gurin ta sunana Ibrahim a ra'ayina makeup abu ne mai kyau amma in bai zama abu mai yawa ba An ringa yin shi kamar lokaci zuwa lokaci kamar biki ko sallah. Sunana Aliyu Abdullahi Babale ni a ra'ayina makeup na yana da kyau gaskiya yana kara musu kyau fatan su ci gaba da yin Allah da. Sunana Ahmad Waziri ni a ra'ayina makeup abu ne mai kyau amma in ya cika kamar yadda mata suke zama kamar wasu yar bibi ko yar tsana gaskiya in yi yawa a wannan lokacin baya musu kyau. sunana yazid abdullahi ni a ra'ayi na makeup abu ne mai kyau amma kuma mata su rika yin shi yadda ya dace ba wasu rika cika shi ba ya zama anyhow. To madalla kadai a manta ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. yanzu kuma za mu sake komawa ga binta a tattaunawa da ta yi da iyaye mata kan irin rawar da iyaye kan taka wajen ganin 'ya'yansu sun zauna lami lafiya a gidajen aure za mu yi magana ne akan rawar da iyaye ke takawa wurin zaman lafiya ko kuma aka san su a gidajen 'ya'yansu wanda za mu ɗauki darasi a hannunsu muna tare ne da hajiya dr safiya bamalli malama hawa yakubu abubakar sai amina aliyu tijjani barkanku da zuwa to kamar yadda na gabatarwa wannan shiri zamu dubi ga iyaye wanda ake cewa su ne tushen aure idan ya yi daɗi to lalle ya kamata a ce an yaba musu in ko ya ɓaci rai ake wa ma'ana idan har sun sa hannu abin ya yi kyau to abu ne wanda za a yaba musu idan ko ya ɓaci ana sa ran cewa su ma suna da wani rawa da suka taka wani lalacewarsa to a wannan zamanin namu akwai abubuwa da yawa da ya canza wanda ba da aka saba ganin su bane a da inda iyaye suke ruwa su yi makarbiya game da al'amarin aure zaben auren auren da kuma zamantakewar 'ya'yan nasu a gidajen auren su bangaren mata da kuma bangaren maza to mun dai san akwai matsaloli inda yanzu a arewaci mun zama kamar wanda take ake mana a cikin dai najeriya a ce arewa an fi zakin aure aure baya karko ka haka kai akwai kabilun da suke tsoron su ba su namijin bahaushe su ba shi ya aura me dalili saboda irin wa'annan matsaloli na sake-sake da kuma zama mara daɗi a tsakanin ma'auratan gaya mana shin menene ke faruwa kuma me rawa iyaye suke taka wurin lalacewar zamantakewar auren yaransu salamu alaikum watan ni a nawa abin da zan fara shimfiɗa da shi kamar kalaman da kika yi na ƙarshe ɗin nan kika ce yanzu ya zama al'adan bahaushe an mishi wani tambari na yawan sakin aure mm. wannan abu haka yake amma kuma abu ne wanda ya zo ya samu kanshi a cikin irin wannan lokacin da wannan yanayi watan shi bahaushe mutum ne wanda aka san shi da tafiya yake tare da addinin shi da al'adan shi mm. al'adanmu ya haɗe tare da addininmu kusan sai a rika ma mistakin um, wanda aka gan shi bahaushe um, wanda ba bahaushe ba yana bin addini musamman addinin musulunci shine aka san bahaushe da shi mm. yana bin addinin sau da kafa sai a ce yana abu kaman bahaushe to shi kuma bahaushe a da da aka sani bahaushe mutum ne mai riƙen aure mm. mai kula da matan shi matan bahaushe yar gata ce to amma yanzu an kai lokacin da saki ana yin shi kamar ruwa har a cikin wasanni haka na films da waye ne ana yi suka ga ana cewa ai bahaushe ya ce nasa keke nasa keke nasa keke mm, mm. um, hakan lallai yana faruwa kin aure din ma yana faruwa a ce za a kawo aure a ce bahaushe ne a ce kai ni ba zan bashi ba amma kuma iyaye su ne kan gaba tunda su ne tushe su ne foundation na wannan maganan aure gaba daya to me ya faru ne ga iyayen namu ya jawo yanzu suka saki turban auren suka sake shi ya zama wasan yara shine tambaya yanzu da kike eh. mana to ana wa ganin ana wa tunanin an samu haka ne saboda san zuciya akwai san zuciya a ciki an saki abin da ya kamata hmm. an koma ana yin abin da bai kamata ba hmm. wata Allah yanayin rayuwa ne yanda ya kasance ya jawo wannan san zuciya to shine ba mu sani ba amma yanzu zaka ga uba in mai kuɗi ne in talaka ne yana taka wani rawa daban da wanda ya kamata ya taka a matsayin uba misali misali kwanan nan na je sha'ani na je biki uba ne zai aurar da ɗan shi da uwa amma an tara mutane ana ta kiɗe-kiɗe uba ya fito shi ma ya shiga yana ta zabga rawa a gaban sarakan shi yana nuna farin ciki ne kila to farin ciki amma al'adan bahaushe wa ya san bahaushe da rawa ma ai zubar da girma ne ma bahaushe ya karkada kai bari har ya daka babban riga yana yana yana yana juya duwawu yana nuna shi abin nan wani wai shi yana taya farin ciki ne mu da aka san iyaye za su boye a gefe mm. su tura yayyin su ko kannin su su sa su a gaba su ce ku ne yau za ku zama dan ku ne ke aure ba ni ba mm. amma yanzu uwa ita za ta fito gaba ta zauna ana kidan nan ana ga uwa nan ta iso uba shi ma ya zo ya shiga cikin rawa ai ta mannan kuɗi da sauransu to ta yaya in su riki yayi laifi zaka iya tsawata mishi ko saboda kun yi yaya in ɗa ya yi laifi ka iya tsawata yarka ta yi laifi za ka iya tsawata mishi. wato kun yi rawan dogon ja tare tare kuwa ya za a yi girma ya zo ai ko a cikin ɗaki ne kike yawan rawa da 'ya'yanki sun hmm. raina ki bare hmm. kuma kin je gaban wani siriki wanda kawai ya ganki a sama kin ɗauki aiki kin bashi hmm. sa'annan kin je kuma kina zabga rawa gaban shi gobe ya za a yi ki jan fuska ki jan ido ai na ga kun zama daidai ma a lokacin an zama daidai bare yaran yanzu Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan gaskiya ne kamar yadda dakta ta faɗa gaskiya abubuwa yanzu game da aure ta taɓarɓarewan ya wuce yadda muke tunani. Amma ina ganin iyaye na arewacin Najeriya ko in ce iyaye hausawa har yanzu ma ba san me ake ciki ba. fatoman bar asali. Ba san me muke ciki ba domin abin in bai zo kanka ba ma ba ka sani me yake faruwa. Domin idan kika je kotu yanzu kika ga yadda ake yayyanke aure eh. abin zai baki mamaki kamar ba iyaye a raye wallahi akwai wani shari'a da muka je kotu yara ne yan ƙanana yan shekara sha sha sha sha a cikin su bani zaton akwai wa'inda suke haura 25 irin sha bakwai sha takwas ishirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da wuya su aure ishirin da biyar haka ake duk wacce ta shiga aka ana ta ana leƙawa da zarar an ce an yanke auren tana fitowa sai ta yi sujudu shukur sai kuma a zo ana taya ta murna matan eh, suna taya ta murna wasu suna shauƙin su ma ina su ne suna jiran nasu wanda ya zama ma a bayyane kenan banda wanda ake yanyanke shi a cikin gidaje ba a ma san an yi mm. Mm. abubuwan ya kai la haula wala quwwata illa billah to a wannan gabar malama hawa ina eh. iyayen suke har sai da aka zo kotu kun gama rawar aro gwanja da wasu abubuwa mm. ina ku ina wani kalubalantar auren da wani shari'a akan auren ko ne ne abu ai ya lalace kuma an fita an kai ga matakin da ma ba a fata tunda in iyaye na nan abubuwan da ake bukata ai za a gyara ko ma menene barakar ba za ta kai ga nan ba ai tabbacin lalacewar abubuwan ya wuce yadda ake nufi shine aka kai mazaunin da ana ta yanke auren ne gayi nan a kotu a baina jama'a to ki duba ki ga malama aure fa idan ya mutu a gida inda kika san an yi mutuwa fitina da tashin hankali ake shiga har ana ɓaɓɓoyewa ma ba a so a mm-hmm. sani iyaye na kwarai ma ko da an samu matsala auren ya mutu za su dakatar da yarinya daga dawowa a bi hanyar da za a bi a haɗa manya a daidaita auren nan a mai da shi ana ganin abun kunya ne wannan abu ya bayyana cewa gashi to ga abin da yake faruwa a bayyanar jama'a to kamar ma yadda malama hawa ta faɗa dokta ma ita ma ta ƙara nata gudunmawar aka ce lokacin da aka ga yara ƙanana suna mauran suna mutuwa kuma aka ga har sai an kai kotu malama ina uwar take musamman uwar miji ko kuma uwar yar da lokacin ta shiga cikin matsalar tun farko farko bata gaya mata ba shin kaucewa kuke ba kwa son ƴaƴan su yi muku magana ko kuwa cewa suke kowa ya iya allansa ya wanke sha To assalamu alaikum. cikin wannan kamar yadda 'yan uwana suka gabatar da wannan bayanin iyaye mun sake tarbiyya mun bai mu su yi abin da suka ga dama ba ma kwabo ba ma san ran mu ya ɓaci ne kowace uwa in za ta ɗanta faɗa in yayi abin da ba daidai ba farko abin da za ta fara duba sai ta kalli fuskar ɗanta wannan abin da ta gaya mishi in yi mai zafi to za ta haɗiye duk sauran damuwanta a cikin ba za ta gaya mishi gaskiyar magana ba saboda ba ta son ran ɗanta ya ɓaci in ran ya ɓaci me yake faruwa ne saboda zai yi fushi ya guje ta ba zai zo gare ta ba haka aka koma eh haka aka koma to ita kuma da ɗanta ya guje ta akan wata akan wata ɗan wani ɗan wani to ta gwammace kawai ta sa ido ce kallo ita dai ta rike nata in ya gyara oho ita in ba ta gyara ba mm. ita ma oho wato inda za ta iya hakuri ta ci gaba da zama ta ci gaba da zama amma za ta iya wa dan ta yana da kuɗin da zai ƙara aure yawa to ba ita ba matsalan ta bane to idan kuma ita ce kuma ka misali to in ita ne kuma da yawa mafi yawancin iyaye abin da suke yi yanzu idan s ne ta shiga cikin wannan halin ba su zaunar da yarinyar su tambaya su bincika ita ta zo musu da maganan miji ne ya mata kaza mm. to ba za a kira mijin nan a zaunar da shi a tambaye shi da ya kaza na me ya faru ya aikata kaza mm. a abin da kawai yarinyar ta zo ta gaya masu ai kawai shi suke amfani da shi za su yi fushi su nuna ma wannan mijin me yasa ya taba masu ya bai kamata kuma shi ya ma yasa haka ba dukkan laifin da yan nan ta faɗa gaskiya ne mijin nan bai da gaskiya kuma a halin gaskiya in aka zauna aka bi maganin za a gano yarinya tana da matsala wato ya kamata kenan dai a hada su biyun in dai iyaye sun san abin da suke yi a bincika kuma su amfani da kwakwalwarsu na manya Ta tace ina labarin yake haka yake amma yanzu kin ce ba haka ne ba haka yake faruwa ba gaskiya saboda a da a baya idan matsala ya samu miji da mata mu iyayenmu da muke da in kika zo da matsala ai miji ya miki kaza to shikenan za a nemo mijin ne ai ga ki ga mijin ya faɗi abin da ke a gaban su yadda kika mai da magana maimaita yanzu idan kika faɗa ai kin ga in karya ne dole za ki wani kama kare kuma kuma a tsuntsunce su mm. a ciki in kin faɗa shi kuma mijin in gaskiya ne ta faɗa zai yi shiru ba zai musa ba to daga nan an gane gaskiya amma shi ma a take a wurin ba za a ce ma mijin kai tsaye baka da gaskiya sai su ba shi hakuri a ce to ita ya isa haka na ba a san a ƙara jin maganan idan kuma ita yarinyar ta tashi idan mai gidan su kuma iyayen idan yarinyar ta tashi a wurin shi kuma mijin iyayen yarinyar a lokacin za su gaya mijinta wani abin da kai ba daidai ba ne hmm. bai kamata ka yi kaza ba kai ne mai gida kai ne uwa kai ne uwa wato a lokacin sai a fara samu shi eh. nauyin da kuma Allah ya dora kansa a mishi nasiha a gaya mishi a lokacin da ta wurin to baki daya da haka ne za mu nade tabarmar shirin namu na yanzu a madadin wakiliyar mu binta Ibrahim da bakin da ta tattauna da su sai Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa a nan Washington a Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC sai an ji ku.